الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu bukatu lutu tabbatu ya Allah tabaraka wa ta'ala suna be izza wani be mashi wani be kudur wani be zanki wani ga ike be <clears throat> edife ba na dokon albarka wani ba ne ba karatu daga littafi kuna su kuci a annabi sallallahu alaihi wasallam annabi naga annabi bata mace ci tuci naga tuci bata na yabo addu'a su kula yi duka dinyi da bayani na cito yi gajin gajin amfani juwar ta alijanna yana allah hukun kiwa yi ke da cikin ruwa su kwaluwa shekan giza ba kuma luga dabara ta taci mu ko ciwo ne na kwanci mine bai coci su wani karatu yi mini suratul arafu wuta zanda wuta zanda ayayen shi bai kutuci ayayen shi bi kutuci bana allah tabaraka wa ta'ala yayi labari yan itin da kwai annabi adam yana ji faru a yi faru ayu da miniyan aljanna wani ke ba gani bi ah, ke gani bi salam to daga babu gaya shi gaba karatu ne ayan shi bai gutuwa ba ci kuma ne bayan gutuwa ya ci ne Allah ta barko ta lai ga gaya bani adam la yaftinan lakum shaitan a'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن الشيء إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله تبارك وتعالى يا بني آدم يا جاء النبي آدم نجاي أي باتشون mini e gunina to ci ga ne da adama ja mi kibe jina mini e sura na kuni kemna ji kuskuren fahimta tsuwa ci ga gutu wayo na guni wayo ba ta ci ga da nan to ci ga ga ya ga annabi adama ji la yaftinannakum ash-shaytan e ga lu ba shaitan je fitina ma kama akhraja bawaykum min al-janna keminuti yamanci ku ba bai annabi adam bi hawa wuja fitina wuci wa ta ki aljanna lugwana yanzu an anu ma li ba san ma ta stura na jala da na kana a wa ga gani da stura wuci da yuri ma sawati ma gudu bola ya ma wa ngayo na wuja fitina a ca susun ya ci gwagin ya ci tawilo inda wulalle <clears throat> iblisu ne ne da dana yara kun wele bani adama shi yebe guwa ta mutu iblisu o kabilu to kabilu ele ele mihin fila taraunu bani ile ayewa wani? inna ja'alna shayatin awliya yadda ya shaitaji laji wato awliya ya mace din da dina mai nuna ya ranar jiji mana wato ayan nan allahu ta wa ta'ala ilayin wannan ya yi gya da adama ke wuzirin na dazan ya annabi adam ngungunga gichigba susu chigba nchimina alijanna omo kamutoto yimiwa atagina yako dabara yako mididi ye shetan bwana ilan kalishi garuba shetan giza shetan bukwa didi babayi mwayi mwichi na gyana wuta panti ya iga ngagyo ari aya da ifele iga gonga ya ukuma iga jachi to yokuwe iblesu be zunubi ga yi kita wani ina ji an na auliya su kuma wa shaitan ji lazi ya magaji ya maci masu yi ya da nasi ji ma na nan mini na coci lati tabbata da mini ya aya na wani iblisu da zunubi ele mai da aya mana da nuna kususiya ana su fara tsana nan kwa kuma zai ti bayana a gamcin gwada wani gagan kwata-kwata yi waya a ya ci ka layi amma yi da layi ta kira yi jin nubawa ma yi jin kim da yi zawo da na jin da fita ci bu a sifayin zawangi na yi cin la ate na ji mana ci labe ga ga ya na ji lafiya yi wani gaskiya nan wani wuce sako ko bi tsakin na ko wani ta ta ga ya baya ta ga ya baya ya ga baya ta ko ya ba da fito lawa to a adi la sifan zawangi wo lokacin na ga la sifan zawangi ne ga yau amma la sifawo <clears throat> yadda ba ji kai kai kin ne ji karatu gobe ba to ji wannan ide wuti sakon da ci mu bayani a yi gan mbe sallah wato mbe asuba mbe asuba na ile fece ko da wi ide ke minu na ile amun da ki waya cici daga na lokacin ci ala yi sallah yan e bacha a na sallah kyan ile ga zamukin yanayi ne to mini na wa ka dun wetuna kafin hilu lamu yunzo na mwale za yake za datiri za na kukuna hata kai gile ya chon fena lamar wuce benti na mbe satu bi ma'ana bi sauna ji sallana mutu ji sallana ya kwan wulu lamar wuce nada da kan kwata fe ku mutu da ba ma ga amma mun keke mu yi na ya fe chon fe inan na no ga ibilisu yau so Allah ranar a kira na ga wuri obi ne kira da an giyo watakila lokacin da mu fira da zane jiwar juwani ya Allah alam so wato ti dan latsa eleye imeli aya sun ga baga alamina atwa la yayi gele ayi ne da bayan da sokoji ya zawan yankali da dabare na watakila ya ci biya ko jifuwani وإذا فعلوا فاحشة قالوا faru fa'alu fahishatan abi kaga bere to e to alfashana ituna e da yati zo giye bibina nge e to alfasho eh na da ti zo ba da ti zo giye kubha wa biye da mutukana nga malamun da ciya ja ja fa ne kalma alfashi ge ne ba dune zina eh bayani da zai amma fikaka tike kwa ga alfashe to abi ke za dede ne shi ne shi shaitan na su wahala je a maci ya zane zai ce ma ne ana a bikin da aga ya tu da delo na etu ne da gado a gaga na wuce gyana eh kwado cewa wani abu waje dina ya ba nan ita etu etu da jina ga etu da ko yi ta cirku bàbá yìí gbé jọ́nà tunisiga àti fíìmù ẹ̀ wọ́n to iga e guba gon ni ne gaskiya ni mai gama na bibiri wajen tana alaya ba na igoimiya ya ce mance ji ta cin ne ji amma wallawa mara na biya co ga su kuma je koro ga ya ji a ade bayanin nan mamaci ya labe ga ga suratul isra'ila to hmm? ce ga ga wai a radina an mulika A <clears throat> amarna mutrafiya fa fasa kufiya fa haka alayha alqawl fa dimira su ku gawai ga wai ga aradna igadawa an mulika koryatan bi ila alqarya yaji wanda ci ila A amarna mutrafiya ya ji ji za alqarya wuce ji foro wa fasaku zamba nan fi ni alkarya wuce mun ya jaja foro fa fasaku fi a ta da mini fasikanci jo da mini ya alkarya wuce fa hakka alai alkawl are ga misu ne ni alkawli ne ji ya zaba nan ta da ciya fadan marna tadmira ita ja allaka allaka bayni to babu na coce gan zadidi ya ga yato sakwalo a gaci ga fetu iman chai musu kuma da afo har musu soko ga da kul inna allaha la ya'muru bil fasha Musu ko yi foro ne to soko ya to aya na mai baba ne u ga ga ko da faru goma la al kariya wa la ka ba al amar na mutrafiya zaddidin fi al kariya an chona waju jafo fa fasaku fi a ta da ni ba nan fasikanci ji fi tikin mu aga soko ga wani wani wani Umurni ne da ya tufa alfashi a mina ya nuna surat al-araf umar gad'a dan isra'i da nagamu ya ji foro ya zali za di dinara ji fasika ji ga cikin ba. aya ne ji wa ku ji kuya da wannan a a man da ne ji a ji bin shike al muhaqqiqun min al mufassirun ya ga aya ne ku ga bin dunya walau kana min 'inda ghayri allah lawajadu fi ikhtilafan kathira ki ya kai bayani ya ci gannabo man ya bayani in bayani ku ba dabo ni ya wa ila mi fawa ke ma fari akwai gabe ayin suratul isra'i wata ji fassara wala takdiru wajen ya bano gaya ne manufan sokona waga dun waga ji bayani wa gaga wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha bi ta'atillah fa fasaku fiha eh iga pa ga ya jal karya alaka ya jaja foro gala na tumur ni musako amma fa fasaku fiha daga na kadara mu ya shi doga gaba ga gaja alaka na suku a ya fasikan canji so yana su kai da foro bi ne kiyo ta'atillah ina jafaro bai na dama waje takadirin dai bayan suratul isra'il walin gaci wato wayo bayan na man yake da yana gan kun inna ya la ya'muru bil fasha anabi gaya ga gan musu kun foro bai na da fasha na ya bana ba ga lutan alfasha foro na mu ga godan da su suratul isra'i wani ga za a rudna an mulika a amarna mutrafiyana mu ga kwaga wa ja alkarya allaka wa ji zamba na wuce ji foro foro wuce foro ya yau ne tudidi amma wuce amrun qadariyun kauni wato mu ja fore ba fuska kaddara mu na dazana babu mu wen ji foro be to a bi ma'ana wen ji foro be to alfashe bayan foro e shari'a ba mutu ba wayo gawa yau a takulu na alallahi ma la mu ki bebe ta ga galo so shi yi na yafi ibi kikkin wani wato ayan na mai layi na a jajaye ga at-taqlidul amana nga welawiyo watu wolamiutuza emilatu yeyebo wayobiyekubabe eh? wadeyekubaba na wagacibalina wade hankali na wagabayina watakila suko kyawo madda shawo be kyawo ya kike gurgudu kala gagagagawe wakilitafi wo cholewo amma yanzu bushi shugan An ti na so kula a wani mu cici wa a lotu duniya e ku baba na so kula a wani mu ku shishi wa a lotu duniya mu ya ne don da ya sai na ga gaga mu ta wa lahu mu na na to Allah mu ya na kan gale wa ga mu ta wa eh na mahule ya na kaga da hu dabo ma ga ga hu dabo ga to na ya na baki go an kabi ma go wa bulan ci ulan tu zango ci ene da ci ga le na ga hu le yo ina e da hu ci ga e ci hu ga lo no ga mu to le hu lo na ga e ga taklid at taklid la eh mu ga hujja ne za shi mu ji shari'a za shishi gake mina mutum da kun wuji muke tun a babban wuji ya ji a wani a shiga a ci gaba da yawon kemina muke tun a ji suna a shiga a ci gaba da suna kemina muke tun a yi dazabe ya gaza su na a daza da zabi kemina muke tun a yi gaba ekun zagi na ci gaba a ci gaba da yawon kaya rayuwa bai yawan kemina muke tun mutum ya ji na ci gaba a ji adagwa mutu ibada kemina muke tun ya ji sallah na ci gaba a ji nun ke tun ya tare na ji ga a ala lamu in don bai ibada tun ala da kemnu kan ga ke tun mun ji na ji ga ji a nan ga ga a taqlid da amu so ko ji foro ga duniya da yi da kun da kun ji ne shi zuba ba cojo na aga ga ga ji at da al amu ji musulunci a tuba yi nan na ebono da kun yi mafaru ci da ji ga ga da na in ya fi wo èkejì àfihàn ètò àfàṣẹ pátá fi wà wà fèjì a ìgidi tsantsan ma cikin daga hamdi yanin da kwaja ke tun a yaji nan ga ayaja musulunci da biya gama ayajan a cikin musulunci ki ta waye na wuce jijina waye nan da kwan da kwai mafari zina ga ga ta tuba har bayanin ne ya ga fiye wakin babu a ciga mu ke yoto na musulunci na dafe zana yi ga ga gani ne ga ke ce man ciji na ga yaji wa musulunci na da tuta watakila da kwai na ji shito abu musulunci da mafari na e tun da cini da afe lele ba so kuna so kwa ya wuzuri ma ya iya eh watakila kemina ke musulunci ya kaga na ga dana soko mi wala la yukalifu llahu nafsa illa wusaha soko ila karatu ya ina waji lawa na gorogodo kikewe gorogodo ina waji ni roho jina so ba gogo bana ketuna mugaji to aje wuziri nkon soko yigabe bayani da yin na ga yin cina jina wanda suna na yi bibayi cigan ya tai babu to su ziya da wuziri wuce da za a yayi wuziri so kuma alawi ga yana ji tuwo na gyayen wani suna na bibo a na ji tuwo na watakila abin lafiya ugo na ba na ke musulunci ka na ba abuwa jikan yi suku so a taklidu da ama ungu ya musulunci kinewa da tuta diyuna hujjuriyo na goyayya almajira ungoyya musulmi ana hujjuriyo ya kafiri ji hujjuriyo zakiri ji waka cuɗin coci na garajin da bai don suratul bakar kuke yi ya don suratul ma'ida kuke la bayan da ya don suratul zukhruf wa idza qila lahu ta'alu ila ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abana aw law kana abahum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun wa idza qila lahum ta'alu ila ma azala Allah wa ila rasul kanu hasbuna ma wajadna alayhi abana aw law kana abahum la ya'lamu shawalatun kuce suratul maida eh so to zukru ko to ce ga ga ga oka wato suratul zukru bal kanu na wajadna abana ala ummatin ko wa ina ala zarim muhtadun su ku ci gaba ka zalika ma arsalna min ka fi ka fi kareti min na eh illa qala mutrafuwa inna wajidna na ala ummati wa inna ala tharin muqtadu eh kan bin da za ala da ji ga da wani wabe ga ga an na nabi ga an su ko ga ga an ni ke ce man ci yau ita ko so ko ila wuce da zuci lu ga wujja wujja cirkiya un boka wujja mushriki ji wani ne woyana mẹ́la níbi gan kan láwọ̀ lọ́wọ́ jí túkù kámi mọ̀mú bí gádà bí àyè bí àdá mi máa wò dé tùmárì abáàkù abáàkù bí lẹ́tí bàwù dé bàwù gan ní ìpé tó ìmọ̀ tí èyí tí wọ́n ní tòṣù yá àlúwà kálọ̀ àgé kẹ́yìn náà wọ́n dé àyè bèyí ná ń gá fẹ́ẹ́ lẹ́tí eno tsoga enga na atu muhudu tufina muchikunde barume yema china ya tikabri chiduni peiru chika wako waji mwiri na chidi aje bine wako waji na buya musulmi chiriki akirwa قل أما ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين ما منعكم تعودون قل سقوط على محمد صلى الله عليه وسلم دجاي أمر ربي بالكست إن توتي من تفور بين وغاي آدلتي majalici adalci a layin dungaci da rufu ba na boyan dundu yana ci ba ba alazin dunga giye gibubu daraja na boye na ga alama ga ji zuga ma ma ga sauye ke mu mu ya adalci ala ki wa na boye na ala aki za ga la kan mu za na ma wa na ga la ki yi mu mu adalci wa ki mu an da kulle masjidin ya me ka yi ye ji daidai ji bandundu da na sujida ji bandundu ki ma na be ila e, fuska yi jiki daidai da na sujada don domin abu man jiki bayani tigan bayani guni ya gigutu ke fada ki mu wujuwa kun inda kullum masjido bata mamaye ne gaba suna bayani guni ne ce ni laya lube na yin guni na mu yi kono bata a yi ne gaba suna ya di amfani na yuma fari akimu wujuhakum inda kulli masjidi bayani bai da babu labin abbasu to a shek abdahak na maga bayanin ta kake yi tsayin da ku taiba wani mu gai da hadarati salatu wa antum inda masjidin fasallu fi wala yakulanna ahadukum usalli fi masjidi waga loji ko ya furu loji ko ya min loci masalacin madafa ga sallama ji gagaga a mi je masalaci ne kai na ne ji sallah na ma a sanda ji ba ga ngai ma'ana ya akimu wujuhakum inda kulli masjidi ya fuska ya je musalla ya lawo ya ji da nan to na gai da na sallah ji ba yi ci da ba ga wani ba ebona ka dalilin da ci dabbota ke misali awoni liman efugana maweji liman na na ke da fuwoyi ba na mawadda kanga na waga ga wa sallah ji ba ga zane a ba wa sallah masalaci ebona a fe kawai wani wata dalili amma ka kawai sallah ji wadda nan da ciwo da nan ma wa ji sallah masalaci ko gina wa ji sallah ba mu wani kayan ha wuce <coughs> je na yi daidai na sai wa gadi tawili na bukana ebo na waga ci ji wuce a wugwa da wani gagaza na ne ji ba na waje yanda ya kuma bela na gobe tsakanin na na gai nana na ibn abbas na zabi ba ci ci da na tawajjahu haythu kuntum fi salati ila al-ka'bati aga ne kwa kan be wa kimu wujakum inda kulli masjidin na ya fuske ji dede ba sallati bandun dona aga ne kwa ni na bandun dona ba wa ji sallana je wu kibla ga ji sallaye je wu ba ne cinin jin ka ba na, bandun dona je wu na ko ta ji sallana ezu ebo ezu zamu chibo efu ebo efu zamu chibo enyo ebo ebi zamu chibo jiko kare odo ozu ogo kaaba bana waga eze oba ni tiniti kaaba na wudi la da salla wa sallah waja ukun chuyi wala ji sallah mucha bayani na kashe mujahid da zabiyo to shi a shekh a shekh asadi ka ibn zaidi ba ta bayani na ga da zabiyo ga yaji nufi da aya ne kibla bayani ta ci gaba mutum ya mai gawa suna mai gaga ijalu sujudakum khalisan lillah yana so kai kwabe yayi fuska yeji yuji dede ba sallaji bo na bi mana ne be sallaji dane ya fuska yeji ya wusu ko wi ga ko so ko wejo kem na toti ga ire mun sura na aya ne bayan suratu ana amane godan wajjatu wajhiya lil ladhi fatara as-samawati wal ardi halifa wa ma ana minal mushriki so lokacin wai ji sallah na ga ji sallah ya baba ba wa kuma ya kamin ja ah, baba mi ga ji ni a ah, ga ji sallah ya boye wona ya wona ma ban ga ko sallah na me ji da man a la ce ya ni wo ya ni limami ya no kai wannan da zan da a ja a ah, ji sallah ya bo Allah akimu jurakum inda kulli masjidi bima na eh, eré wo wùn yí eré wo ló wọ láwọn oṣù owó sòkó èkó sòkó wo ìjọ bẹ́ẹ̀ ni ní sí dáná mutum gbogbo ka ɓata mu da alawa sun ci lotu da ai bai ya ya ni ke ni duwa wani ɓata fasar wani daidai ta ya nana nana gai bayani na shehu ma wani dila bai yi na ugai na tsoce ba bi akimu wujakun inda kullum masjidin na uksudul masjida ya gabe ga ya ji sallah a kimu wujuwakum inda kulle masjidin ya fuska ya je wurin sallah ji bandondo e ga da ne mu ga ya ji sallah ma a daga sallah yi sallah ba ji sallah ji masalaci masallaci da ta sallah da jama'a so da ba shek almawarju mai daga aya ne ga ce wajibi bon sallah jama'a musulmi ci ke ji sallah da katau o bai bage o kata bo ti sallo a da masallaci kan idoge bo so ko bo we ju amma ido ade bukata ga woyo ju be za jale wai eh wale ga ibada ibe bo na ajiye da ju so wo ku ji so abu la ki wo jana ah eh? mini ko ga isalla jama'a dole isalla jama'a gani fi masallacin mi yi gunga ya azun na ya fi gani na ife azun gani kuci banzala a ga a wacce za a ga aliya a yani aki a yani aki zondon lula zuwa ju benin a da bukata a ju jama'a jama'atan kawo ga aliya wacce a liya rubuki malewa a ga gawo su su ga a gomi wa gomi min ji ko su ko ikilasu ne wani gomi ga shi ne a filin bangi a filin ya ga ran Eh? jama'a wa juna in kuwa ikilasu ya wani fassara da wani kakayen iti guni to adini ci da dabo tu ci da dabo <coughs> tu ci wuce gundu ci yi kan musarai ah, akimu wujuhakum inda kulli masjidin ya fuska ya ji daidai sallaji ji bandun a gaina su kwaye jini fina aluman don dulan mutututu eh akwai rewa mini hujja na laya na to a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akimu wujuhakum inda kulli masjid aluma nabi ibrahim alana to nabi ibrahim agani uba ma aluma nabi musa alana to nabi musa agani uba na aluma nabi isa alana to nabi isa agani uba ma inan na eh lokacin nabi muhammadu ba ta yi yi ni ku filani to nabi muhammadu lanu ci gida ma kuma lanu a nan shi ga ji ko a wuce a ji ko a sallallahu alaihi wasallam ya lo ko ko akimu wujuhakum inda kulli masjid wa mukhlisina lahu ya din yẹmẹ jibọ̀tẹ́ àsọ̀kọ́ ìlẹ́ẹ̀dọ́tẹ́ dàdí ni ò tákátáká ìgbàdìbọ́dà mú ẹ̀fọn gbẹ́gbẹ́ àjọ bójú ètò gbẹ́gbẹ́ àjọ sálẹ̀ gbẹ́gbẹ́ àjọ àjọ ẹ̀yìn tó ń dòdè rojú wà láwọ̀ gàdí bó ìjọ ọmọ ọgbọ́n náà gàdí bó ìjọ káàbẹ̀yẹ ẹnu ìwà ètò gbogbo náà kọ́ ọgbẹ́dẹ ewu tì náà wà sí yà. àmọ́ afẹ́sọ̀ gbẹ́gbẹ́ ètò ẹnu ti káàbẹ̀bẹ̀ ìjúkújú ọ̀gọ́ta àlàmìlélà ẹnu ọgbẹ́bẹ̀ ayọ́ sọ̀kọ́ni bẹ́ẹ̀ ojú gbogbo tí ó náà oyún dẹ́bùrú náà kò máa dẹ́bùtọ̀ sún ọgbọ́n wà fẹ́ tí gàbá. so ne wadda yi na dawana iga wula ya ci fassara yin man da zai gaga muta ba a rasulu ga kwa da ki mu ja ku inda kullum masjidin ya wana ya ga aya na wa ku ko kada sharatin ku ba mu ci ko ne sharatin ku ta ya gogoyi ya gogoyi tugu kafin ya tuma lo ya tugu no lo na mu fe gogoci na sharatin ku ta ga ku beto yamma fari umarni ta titi wucin agbawo lawon lo ya baci wa biya loda na wani lokacin soko gai mana wa dawo mukhlisi na lahuddi abin ne dawa na mulama na ibada wa wa dawo ba mu wani nufi eji bauta soko bi ma'ana ma'ana wa budu wa budu mukhlisi na lahuddi mara gala yau da awon alhaq hmm? wa annal masajida lillah fala tadawu ma allahi ahada tadawu ba ga manu ki rudiyo mane tabudu fala tabudu ma allahi so dawo to da mane ibada mu da mane dawo so wa da mukhlisina lahu din ya yaji bauta allah wa ya lati ya lati ni takatake da ya dinu ya jine jubo allah so na sharti da wani baci cin gayi ga wode ikilas ya bayar tuna wa bayan na ba la da ba ka sharti mafari da ba la da ba ki sharti mafari yau ne gana ina waji bai da na su tumoyi jo sharti baci wabe wuji da na wayan ji wuji bacin wọ́n ń tìtò yóò ládádàbọ̀ àmọ́ wọ́n bí ìjìdá ní wújú bẹ́ sọ́kó wà dé ládá táchi wúgá ìwà kí wọ́n wùdí wá kùnrin ìdàkùn ní mazuri o ètò ní òbí ìrìn ìjìdá ní olújì dídìbì kí náà níbi mọ́mọ́dù jíun kó ń gá ní. tó tó lò dáná ká yóò lò wọ́n kí ní lò àmọ́ kí náà níbi náà wọ́n ládàá ga mun yi risale ba wala ya kabalu kawulin imani illa biniya eh wala ya kabalu kawulin imani waliya eh illa bi mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wasallam ato ni o tsa gedana eh etuwo ma etuwo mo bi ma no umurne sokota te tutu sokota ga gawo lolo ani ga ga wani lolo amma muna misali ga wa dela da illa bi mutaba'ati sai wa gami tuwa ni bi mamudu ke lulu na wace sauyalo to muna misali da ya gwa ba lulu wani ne yana da na wa ki mu wujuwakum inda kulli masjidin Allah ya ga kama bada kun taudun ke nuna wuce ji jihar lipta yana ci ga yaki ki riga ki Allah ya kwa kama bada akum tawudu a mchatija alitai na ya kida zida fiachi mchatija yi bi ta na ardhi na. kampigina eh zandon do ya yavu Imanci ci zandon do ya yavu eh wato do ko bi baba zandon do ya ba dun chadi na biya ahuma ga husu ba yi na? to a ci gata wudo ne ya ke ga shi ya ci nga ji fa mun e ba na zuwa na nga ji fa mun wuce a dan bobiya a no ke fa kiyama ke mun hadisi ya Abdullah ibn Abbas ji bayani nan ga qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mawiza annabi sallallahu alaihi wasallam da na kitaci bolani fe ji wazi mana wazi ci na annabi ji fagana wa annabi ki wa dibaro akwai gude bu yuwa zan dondo annabi ce ga ga ya ayyuhan nas ya yi giza wangiji innakum tuhsharuna ila Allah lalle su kwa da ku ki a ke da damar kun coci su mana ya ga ne hajjali zona hufatan ajiza na da da mini bona kuratan ajiza na tu kamfe gini bona bata ya fi abin kun su kofolo guru nan bata mai baduci ajiza na su bana kama bada akum awwala khalqin mu'idu ke min soci ta ta halittana a ci gama ke layi kiji ya ke fita rike ko wucin jalin ta yi mafari ci bai ci mai na ya fi yi ita da da bi ciwa badin ci yi to a ci ga ya ke kiji da ta soko wadana alaina alkawari wani soko ga ya lamina inna kunna fa'ili lalle sai tuna tunuci a kawai ne bo so na nagayi bayani na mun wa kuma ji da zabe yi etiye ne badu kama bada akun ta hudu kima su kuta ji ta halitta yana ya ke keji da ji haci amma mana ci ga bayani ya kama bada akun ta hudu na waye da ni guca sai ga ya wuro kyugan hada هدى وطريقا حق عليهم الضلاله إن أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويكسبون ويكسبون أنهم مهتدون فريقا هذا جمال تشيدون هذا سخاء الله سخاء بتاجانا وفريقا حق عليهم الدلالة جمعنا تشيكي دون egiye toci ma ci ta abu su kuci da wuce tai zaga ne zai gawa a gaga ya wadana illau mutta halu shayati na auliya za mu ci za su shaitan ji ga ga ya mace ayo da shaitan ji ayo dayo min duni la ke sokone ji ale ta na duwa ayo da ga sokonya wa ya sabuna ce ke kai ga nan mutabuna ga za ja ayo ne ji ba wuna to wanda zai ga ga fassara ya kama ba da ya kunta hudu na gunya sai bi aya ne na a ga yana su kuyi kwaga da bi kama ba da ya kunta hudu ne na kin su kuca ji ji halitta ya ne ya ke ke ji dagona nga yi na farko halitta yi su kwa kaddara ga bazin dundu zane gini noyo zane gini alijan noyo zane gini noyo zane gini alijan noyo huwa alladhi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum hukuncin nashi da daga kwai coco a kem luga da misu wata hudo na yau ma ya tila ta kallamu nafsun illa bi izini faminhum shaki yiwuwa sa'i fa'amman ladina shaku fafin nar lahun fiya zafirun washari khalidina fiya ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا سقيد تعجوجهم ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود kadara su kwashi yo aya ne zu kata ayoyo hujja ta tika dari yo ga ne ga kadara da kwana mana dalili na lawa ga kaddara da wani kago yi ga kyowo so annabi ga ji bayani yi ga su fayi E eh, da bazan dundu yana mu da na gama ma fiyo a wacce ah, chule ya za ku kya da gaggayo a gaggayo ya za ku ta ci za na ja gaggaya na zane ci gan yau za ci mu yau ya eh, A ga gaskiya ta Qur'ana ko suna da ko gaskiya mu shakka da ba amma da hannu cikin wani yau da hannu cikin yau ya zane gan wani yau da na adda bugun ga ayu ayu da na mu ya na adda dabawa wata kila aji gudun fahimta aji gudun fahimta mutu ba kwa bonu ga tu ba ko mission mission ngai ga na bi sa mu jesu jesu jesu eh zu da na zu zu bani kpada baji na ke yi wuce e, e, e, gaba da mini zubo misha na minu lada ce da zubo aminu lada zufi gaba in jesu jesu kawuji ma ni ganyen na wani jina gaskiyo ya wa juwa aminu lada ya gaba gaba fai tsungi wani ga ga yi jesu ji jesu jesu gaba jinin do wa abu don ya daga ya kama ba ta gama miracle ji nga ji ka ma ji wọn ẹ eh? ń ji shakka nínú mọ tuntun bá sọkọ àwọn jòun zìrì àwọn ní sọkọ pàdùn ní gábẹ wọn ẹ eh? so ẹ gbogbo mi e pa ìgá e nínú ni ká ní ìgbẹ sọkọ ọmọ mi ju wọn kí de ti délé mi sọkọ àwọn ti de mi kura ìdàdísà àwọn ọmọ mi di apánzá yọ ní ètò tá ní òun lọ́wọ́ ló wà ń bọ̀ ẹ. ene mai ganda suna wale ayan na guga mino ga waya na nan muta gu a ce ne ga ba wa ki alal ma ke ba wa afa man zuyina na rusu wa amali fara wa hasana so ko gan e mu yaji waye etu dide na da mo ce lo no lu fi mu ta fe le le tu gun we lo etu ti ka ma ga won ndo mo bi so ko gan wa ga kila o ti jaja la yusalu amma yafa'al ga yi zauce ga yi mulki zan kyauce ga a ci gan banga mai ajiyar majiyan zan duwa ko kwacin gaga ga yi zau ga sokon a farika na da su kwaro farika jama'a da ce ma alkawari ya alkawari ya biye su ko don ga la'amla an ta an ga min jinnati jiwa nasu ajma'in eh ma ci ta abu da da min hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na Abdullah bin Mas'ud gobe na wanda sai Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu nijikuti bi nijikuti bi etuna <clears throat> zantun da mu zaga wa gilen wa sai ya ci wuce na ga ya lawo inna ahadakum lalle zaini mine da la Amadu bi amali ahli Janna wa fi lutu gina aljanna hatta ma yakunu baina wa ya illa ba aw zira arina bi kitsa kanu bo gani bi aljanna yana wa ke gabawa ke bawo a ga ku ba bawo la tare to ya gwalo to a cin mu da ya tigi ya wani gini abu da ya e tigi ya e wani gini na ga ya e bawo so yana da ga aljanna yana wa ke ga zai bawa maza fata da hada zuwa mu eh har zira ko yana da na ke ga zirawa bi ma'ana wa ga tagwani ni ji ba a cin be ikpatiwe wizirayi bi ma ne na da kwatin alkhairu da yizo na wata kila an gugya shi tu da yizo ibada wa ja o za mu so ku yo a ha fa yasbiku alayhi alkitab litafi katu gobe obodo wayo na cha da ce su fa ya amoni bi amoni ahli nar ya fi gimina watakila wani tuyi gimna na kwata na wani ga efoyi ko fogo ba ko ma ko ni ko ko to ana eh etu bo mu to ibada mu ja so ko kada gide shi tunna na gbiya. ta annabi ga wani da ahadakum kuma ke yaji zai ni ne bola ya amadu ga amadu ahlin nar wa fi latu giminan hatta ma ya kuma baina wa baina illa ba a zira are na biki tsakanin bogani biya ina wuce na wa ke ga gwa guba na wala na? ko kuma zira wa? zirawo gwa na facebook alil kitab littafi gana e katibu ikaddara da mafi zuwa an yi an yi aji faruwa ne gini na wayo na ma ce su fa ya mun bi na, wa ya tugi zai aljanna zuwa fa ya kula ma ga alijanna wale hadisin na da muhimmanci sarai da abin dundu wai lawi gaba na waga bojo waga ta ji tuba ta na fambare da su kala waje ba ga miladi sai mi jaje la mi lo lawi gaba na bojo waga biye tuba ta na famba fata alkhairi eh e gata ba ne ga ga ba ne gojuwa biye da mutuka tuko ba na wollo na sai ni wala ji haje da mu mu ne le ga gimi na mu ene de kan mu min ene mu saje ga lu ya ci mu eh mu ko so ko yinja ezula ya shi tututuji mu fulo tu banna mulu kyawa ni kawai da je ni mulu je ba alkhaira mulu jahazi ne ti ti imani ba so ko yinja Eh? hadis ya da ruwa ne da sallallahu alaihi wasallam hadis ya sai muslim hadis na ga yi ba su kullu abdu alama ma tare a nan yundun da kine te ne cuta ci tubona da na naga jasa lokacin jirgin na ta ce tukurbuta to zo ba wa gidan annan kine ke tungo da na maga to da tide da wani Allah wuce da zuci to zaba wani dan amma ga farika na da jama'an da ci su kwa uba wa farika hakka alaihi mudallala jama'an da ci ma igi ma ci ta mu? inna muttakhadhu shayatin awliya zaga waliya ba su shatan shaitan shatan shaitan ga ya mu ciwo min dunillahi kiso tuluba sokoyi wa da nijin wa daabi na ga ya daabi sokoya shaitan ja da daabi ya ya sabu na nan muta don eh a fi kpai ga ya jaba wa yana to ci ga ga ya sabo anna malahu akhladahu wai le ga ga dukiya mu ne wai koyi kanan ga wala da yizo bi ken na wa twa ba ya bauce malotu mun da ta a ci ga ya sabo na nan muta don ya kpai ga ya jaba wa yọpa ni wọn lò tàn يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Allah ta baraka wata halaga ya bani Adam ya yi min da Adam shi na ga yi ta ce so to ni to wasa su ku yi bana a ga yana la cha ya nabina jama'an ci mini za ba su majo aka de maka ga feji tawafi fe masallaci ta ba shi amma uratan ga yi masallaci ka ba kishi e mu makeje uratan yavu arjal bin nahar ba yi gidi tsatsame zama yau, ka kaba ke ka ba ke ya mu wala jahiliya yi wani sa isa yaji ma bil layli aja yi shi e ga shi kan ga aja fi bin ma, be ji fi ma ka ba ke ya mu ha ita buga ga na biyu so ci ga ya bani adam ya ga nabi adam khudhu zinatakum inda kulli masjid yawa sun yin fayama inda kulli masjid sallaji ban dundu eh yawa sun yin fayi sallaji ban dundu idan hadisi hadisi wuce da muna alfamar mustafa bin al-imam al-albani mun biyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza salla ahadukum sai ni ne ko kabe ko ma ji salla falyalbas falyalbas thawbai lasturu yuku danaka atakada awofa e takade wena na mu yina yini mpana fa inna allaha ahaqqu an yatazayyana an yatazayyana lahu ibana su kuga boyi gana wa fani yana eh ja annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ci lokacin na ga daga haji sallah na ga ja fayewa ne wani alatsa ne ne wale wani alakun falele na mawa fakango ko kuma wani wani latin e fa e jan fani da jan bozana ngunga wa fakango wannan mutuwa imani dida akwai soko na ya yiwu e e ga eyi mukanga wufu ya wuju lo wani etu ye yiwu kaya kanu sa efo ga eyi wa ga kai wannan agwami a ruba lawun ji mutuwa lo ba nun sa efo amma ya e wo wuce na wufu yiwu a ta ga gwamna ko shugaban kasa na ewu wuce fo lo ba alaina na ngwa musulmi cirkiya kaya al-imam albani dazna bi de aya ni ko ko bana mai gaga makaru yuyu ugu ya musulmi na gumina musulmi na keti ta ci yana obe sallati wati waya wala fula gbewa ugwa ibo ki bo fulani o ti ada no wa nim o kesa nyimpa ohye kpa umugwenyi na walo basoko na walo be nyimpa miguchi eh ki atata walo kwen soko wogie gwala soko wote wote gani musa mi yunaji rabbawa zane zisala na webaza ba mi be soko mo webaza embe loge gafati wani soko ya waje soko ya soko ya fa na soko mu roni pa muyo ji ayi biya suna da salisala mu yo na makwaka na da kuwa na ji ikpe tu na ja ji ikpe tu a wa di na ji lutu gwamnati a ruwa lusu yo don ofisu yo to su mọ bene bero ni ka dondo yi ka tun ne tari yo e ka bo ikpe tu ta fa abele wa sadauna nga yi ne na la foto mu yu eh zaman ya ki akai zana kan do adana bero ni yadda a so bai zoyi gaskiya kafiri da na da kafiri da hannu ga tun wani eh to muci je pa yi ga to sallah ji ba wai pa wadiya yi ga to muci je ja to to fulano ga ke yi ga to ta fadiya ka boro ni e pa ngo yi fulu lu pe man to lo lo to mo ngo yi pa so ku je shi so nguna musulmi sirki wa lon ko so ko ga wai ji kuyi da ya wuciya nimpaya da wadda su kuka kudu zina ta ku ya wasu nimpai inda kulli masjidin sallaji ban dondo ah? wato wakulu ya mai gi washirabu ya mai fi wala tusrifu amma ya gaji ba na dukiya ma ya gaji ba na dukiya ba ji ma ya gaji ba na dukiya ba fi ma inna wala yuhibbul musrifin lalle da marbi fife su ko ya koye ya zane je ji ba na dukiya na wata tabbata a da militariyo a ga aruna rashid duk aruna rashid ya ci wacce koyo ya labari khalifa ya ko a daura ba abbasiya da haruna rashidu mutiye sarai mulkin gada ban dondo haruna rashidu abu ibe doctor doctor wuce mai misha, amma gun wani sarai so doctor wuce ce gabi alibin husaini ibn wakili ga ya musulmi zai lasa fi kitabikum na ilmi tun bishai? mini littafi ebo yadda bayanin dando etiye cibiyar ba etiye medicine ba tip ilimiyar ilimiyar ilimiyar cibiya ilimiyar lafiya a sazamuwa eh mafi alibin hussaini ga ba gabo alibin hussaini ce ga kadijin allah ta'ala tibu fi aya so ala bayani ya ilimi ya tibbu ya yi na ya golu biya ya yi gugun fi ba kwata fama iya aya kici da wani cila bayani ya medisi ya yi bayani wa mini kurani bo ga ba na coci ga ya ga wakudu washirabu wala tusrifu egi ya fi, ya ma ba na dukiya ba ci bi kwata zuwa watakila hankali za a zafa hankali wa ne kija ke ne wa gagaye nan ene wa gagaye nan wa igaga gwakwa bataji daga gidi bai fifi ba wai je yo, so ko ga wu ba wati magi wati mafi wa zo batan wa eh daga gidi bai fifi ngangwa ko iye je ba iye wo batan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi da hasbi da adam muqaymatun sun sunfahu ku ya annabi adam ke no magi ga waki fi ba ko no ga ala tuku zumo ta su amma obe ni ti ji wa ba shi pin wa funi wa ga so fike la fike la fike la a karshe bataji halittar da a shi ɗaya jarafi wadda ba wa so fi mini na kafa ciwo gona nga malawa ga hankali tu gwakwa da na jisa gwakwa na e gaga ba ta ya e gwana gwakwa na wale da rana muga yi senta markaz almarkaz la asasi ya jarafi mu muga ba na bakteriya ya ya sofi na ina Ali na Hassan ne wa Ali ibn Hussein ne garu na da wani karatu na sokon lawi ga egi ya me fi ya me ga jiba ne dukiya ma bi ma ne ga gagi ma ya ma ga gafi mu ga ma ne ya lati su rifo biya ci ci ga pata zuwa mun da ci feji bayani sokoto doctor yo mu ga ke zagi ngi ci gi kibo zane za wangi na wagon mo batana wai giji gengi ci wala sa gizwa wamu wafi wuce ne zga kin wagon ga gigi fefifin na da kai da wa mata gigi kai da gigi fefifin uzira da ba wadda ka vaccine wa ga alamu tu kai da na kadin nu engi ci tuwo tun ta je dorura na la nu onyun pana a engi ci gizo be do to finu amma wagayi gije loma nyuku bakuta walamu wanyukwa wagije loma nyuku bakuta walamu wanyukwa woto wabo wozo bewuzinya eh idan man ne ji bayani ya ci beji mai ga ifo ce wani ga yi ga hankali tuba ce ji fi bode zamai fano ya yi wasa sunkin ba ba kwani mawala ba yi ga ba ta take kici na wuce kansa na pai da kyaro aleya ga kin babu zai be kansa ga bani mu Allah ba diga ke lube o ga ne shi ye kina ke kina gongo drinks ne shi ye fika kai ai be na sai be ne ga privatives na. ko e lala be ngi ti mutu ge bo be yima nyewu ti ga ke yi asali ya batajo eh ai zai kuma dara wa ke ci da sakarinji eh a cifi a ta to drink na ti fi fava life ji eh zi fi bone za ku fi bone un ci ga ke ma batan goma na wa pama bi on ti da gi da mun zalla da zalla amma nan na zina kufi ba ko da na kemi ka wuru wuru je ga ke ku ba bo be ke kufi ba ya wayo waga na zigida ba ko ka aje wuzi ni ke lawa da bata da ko ko kulu washrabu wala tusrifu ye ga tsaye ne ya kine ce tsaye ne ya fine be bate ma kiya eh gala mun ne ce ga ibn al-sayyid ce ga ga gawo gayi eh ye ili ye tebbo na soko lafi gafi ayo ya yi so iga ya yi mu kudu washrabu wala Ina innahu yi yuhibbu al-musrifin ke manya dokta ne ji bayani a ga wajewa da kawo ga kuku wa gaji lalacin kawo ga kuku iza na anwụ gwana to ga da yadda da yin gici gidan gurkuri na tun lokaci e. <coughs> na kawai babban gina ma na kawo ga bayan gici dan gurko waga bece a kuku waga ji lalace alamu lalace ba su kushi da yaki kana ci mai bayan gici kiyo yi musun nan da ciki kwa mun gari lankali tu sani ne da suna wani jirai ne ko ga yi ci gi daji a soko ma ji tabbata da ina bisin da tarjuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ci gi wa ji ga alhamdulillah kaseeran tayyiban mubarakan fi ghayra makfiyin wa la wala wa na mustaghna anhu rabbana da mina kuwa na wani fi bana alhamdulillah alladhi at'amana wa sahana eh?

gẹ́gẹ́rẹ́ yẹ gẹ́ gítsọ̀ bẹ̀ kẹ́nà wà lé gbogbo bàkútà gbogbo gbútsọ̀ àfihàn bí wọ́n máa gbé yìí káká àti láyé tó wọn nínú dẹ́mi ní súnmọ́ ní ẹ̀wọ́n àti ìgbà ní wọn. àdébẹ̀ na gbẹ́ àgbẹ̀ gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́rẹ́ yẹ gẹ́ gítsọ̀ kálà náà sàbẹ̀ ní ti gẹ́ gẹ́gẹ́rẹ́ ya gẹ́ gítsọ̀ káfíńkálà ega bega ya gengi ci ya yi kan ya ce bo gwefi ya maga bega ya gima wasu kurisman la ya so nasa kutu ya gefe ya ce gi yubarak yubarik la kunfi so ko ga albarka da yanki cewa ya yi ga zai yanki omo mo chole wage gengi ci ke bar mu la ga kai do wa be gengi ci boja to yanki ci na wa gibe zai wo ga funi na wa yo boji do wo ci kilo afoni sunna da min sunna ne ya tara yana su kufu juya yi eh ta ya giza ta ya giza su kufu ya kuci guya yi ko ba kulu washrabu egi ya mai fi umurni yo sandan da giya mu fiya har uzuri ta ki ajjala ta faci mun wale su ko ba eh wai gumini wa mada su ko ka kulu washrabu waga da gumini mada har wadda mini mada gokya wuziri sai ya na gaba cewa a ganye na la na biya wannan na nan yan gici kuna kawaya to ke ga laifin eh kulu washrab e eh, giye mai fi amma wala to sirfu e gaje zo gama eh wale ga lokaci dabo na kai ka kayo yo mai je ba lokaci dabo lo man buwa ko yi lokaci da mawa kuma wa kunutu wa waki ko watakila roma gwegi na kawo ciwo fedo ya bai riye tuna wai nuna watakila roma bucan kuma wani lokacin da ci eh so ba ba mutum yana yin lokaci da kim na kawo gai sakan gane wace oke na waki na wani gafu ne mu wuki ba ko inna wala yuhibbul musrifin lalle su koyi wa yana ji bituna ya wayi a katana ya ji ba nana kuma so lokaci da alhamdulillah ah, gwargwadon yanayin jina su kwan fi ba su ko ladanai ladanai da ba su ko kwa ji ba su ko na su kwa labarai ba su kwa yi tashi ko tashi yanzu guru da yaki ne ta ce tubu ha gudu ga yi take ya mana da aljanna ya fardausi na bucin wani ba mutum subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سكوكا يتشيلي اليوم من الآية بها مفع idan mini shi ne ya kafin yayin nan na jiwa daga ta taji to bayan ma mula gumiya bayanin da shi ne cewa ya kiwo ko iga daga ya goyi wani yi biya so nga

lamarin na da muhimmanci sarai na yafi da tumana mai yabi ga abinci masalaci gadoci shi za mu ci maza a ji sallah kuwa masalaci da ce don kafan da ce don kawo watakila ba na da ci sallah ci da na tuto can tuto masalaci ki hukunci wu lamarin da jin nan ga ji faruwa wani iwa fahimta da shi wani wani ya ji sallah da yiya masalacin mace ki jin religion watakila a da bayani ya ga shatupa bayani na aga jiyayi nan ga ya yi dame ne ga jiye yana ita gawai ci ga lulu ji ita ta sallake ba bayani watakila a liman na ga masalaci wani liman yiwu ne wani nan ko a ga liman yiwu ne san ba a ga ka aka da cita na ta zuwa liman ne san ba wana kan ga yawa misali to na ya ga bayani amma bayani ji ayani ne gutu ya zai yani lallan guga ya dini manne san bana to bali mo ga wasa guga ba san guga ya ma gba rezi fe ti sala gani bali mo ga ga wonde wa lu ba wa gutu ga yi ti sauka yiwo da wura dikena ai ga ki ji lawa ba kemu yi na da wannan so ige wa esaboji gbọ́kọ́ gbọ́kọ́ ìkìtì yìí mú gáàbò tí yìí àmá ẹ̀sẹ̀ ìjìyàn ọmọdé wà gún mú tó mọ̀gán wà gbọ́n ọ̀gá ìmú ládẹ́ ẹ̀gbọ́n bèbè tí alẹ́ gẹ̀gán wá. Eh, ee hukunci abeke lokaci na wuje wuja wuje wuja kwakwara son zuciya yau ya kpata so gogo ngagwa yin limanya mala limanya ma misali mun wa ci dalili ba so ala limanya wa da ma ala limanya na karatu ma ke gorogodo wi zano a ga ga a ga kun sallama amma ga ifiye ga roji mun le ga mun fiye ga ba ni na gogo ngagwa yin shi jo amma amma la ha mun ga ba kai a yanzu wani maka ga gama ji ibada ya ci girman kai wani ibadu ban zuwa shi wa bugun wuce salla masalaci ce na wagawa ji salla ba wa bugun dalil na dalil ya na wagawa sallah wa ba wata kika Tọ́. nana kasala be be kiyaye eh nauyi yoyon lambabu da mina addini sifu yo kuma yi munafiki inna munafiki da yi khadibun Allah wa khadibun wa idza qamu ila salati qamu kusala akwai fusala masalaci cin na wake bici ni ko kuta ah, ga dana waga babu a shogo fusala ga sifu ya munafiki munafiki mabiye ga kafiri kuma nan da munafiki ne fitar klasu min nan nari yana takwa takwa ala da shi so mi wata mi ga gudu sallah ya amma etu munafici wani munafiki wani